This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, tara 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. kana masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar ko za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata goma ga watan nuwambar shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC ta da jumai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin ga kanun labarai. Al'amura sun fara ingantuwa a ƙasar somalia an ji jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta somalia Ministan harkokin wajen ƙasar Burundi ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a ƙasarsa. A ƙoƙarin samun hanyoyin magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya, shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. dokanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa mutanen jihohin Borno da Yobe sun koka game da rashin katin zama ɗan ƙasa. da farko ma tukunna ban musamman ya abin yake ba yaushe za a yi ko yaushe aka soma ba to kuma gashi an zo ana cewa wai za a cire za a kawo karshen sa shine gaskiyar magana a can babban birnin tarayya ko taron karawa juna sani aka shirya wa 'yan jarida da masu magana da yawon gwamnati ko ina fa'idan wannan taron gyara ake so a yi akan yadda ake faɗakarwa da ya tarkar labarai da ya shafi gwamnati kana muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Somalia Nicholas K ya ce sannu kan hankali ƙasar tana farfadowa. Mr. K ya yi wannan furicin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar Somalia. A jawabinsa na ƙarshe da ya gabatarwa kwamitin bayan ya shafe fiye da shekaru biyu a zaman wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, Mr. K ya ce an samu ci gaba sosai a ƙasar ta Somalia. ta gusa daga rudamin da ƙasar ta yi fiye da shekaru ashirin tana fama da shi. Ya ce yanzu ƙasar Somaliya tana fuskantar matsalolinta a zaman ƙasar da take farfadowa maimakon wadda take wargajewa. A yayin da Mr. K yake bayyana wasu daga cikin nasarorin da ƙasar ta samu cikin shekarun da suka shige, baɗi idan Allah ya kai mu za ta zama shekara da za a yanke shawara ta fannoni da dama. ya ce zaben da za a shekara ta 2016 zai zama gwajin ganin ko ƙasar za ta iya ci gaba da farfadowa ko kuma a'a kuma ya ce tilasta yi wannan zaben a kan lokaci a kuma tabbata kowane bangare na ƙasar ya samu wakilci fiye da wanda aka yi a shekara ta 2012 jiya litinin ministan harkokin wajen burundi alan mitiwe ya musanta cewa ta zo ta yi kamari a ƙasarsa ministan ya faɗa wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta faifan bidiyo daga bujumbura babban birnin ƙasarsa cewa galibi komai ya lafa kuma 'yan ƙasar suna gudanar da harkokin su lumana ya ce akwai wasu unguwanni a babban birnin ƙasar da ake aikata laifuka to amma kuma ya bayyana tababa game da furucin wakilin ƙungiyar ƙasashen afirka da ya nuna damuwa cewa tarzoma tana bazuwa a cikin ƙasar ya ce ba kamar jita-jitan da masu hamayya da wasu kafofin yada labarai suke yayatawa ba kasarsa ba ta cikin wuta ba ta cin wuta mr inyamitiwe ya ce akwai wasu laifuka da ake aikatawa domin jawo hankalin duniya amma ya ce ana tunkarar su ka'in da na'in to amma wakilin kungiyar kasashen afirka tete antonio ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa kamarin tarzoma da take haƙƙin jama'a da ake a ƙasar sun sa kimanin mutane dubu mai tan arcewa zuwa ƙasashen tanzania rwanda uganda da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya 'Yan takarar zaben shugaban kasar da za a yi kasar Uganda a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu jiya Litinin a hukunce suka fara yakin neman zaɓe yayin da kungiyar da ke hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta tabbatar an bai wa kowa 'yancin yakin neman zaɓe babu tsangwama. Hukumar zaben Uganda ta yi na'am da 'yan takara takwas ciki har da shugaban kasar Yoweri Museveni wanda ke takara a karo na biyar. da shugaban masu hamayya Kiza Basige wanda shi kuma a karo na hudu kenan yake kokarin kada shugaban kasar. A ranar Lahadi da daddare kungiyar Human Rights ta gabatar da wata sanarwar da ke cewa musgunawa jama'a da 'yan sanda suke da kuma takura 'yancin 'yan jarida suna lalata shirin gudanar da zaɓuɓɓuka a Uganda cikin 'yanci da walwala. Jami'ar shugaban masu hamayya Ansun Shi na National League for Democracy ta ƙasar Myanmar wato bama kenan ta lashe kujerun farko a abin da ake sa ran zai zama gagarumin nasara ga jam'iyyar a zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar lahadi jiya litinin jami'an zaɓe suka ba da sanarwar cewa jam'iyyar national league for democracy ta lashe kujeru goma sha biyu na majalisar wakilai a birnin yangon an ba da sanarwar sakamakon farko a hukunce jim kaɗan bayan an sunshi ta bayyana amana cewa jam'iyyarta za ta yi nasara ta yi wannan furucin ne a jawabin da ta gabatar wa magoya bayan jam'iyyar a harabar headquarter jam'iyyar na nld a birnin yangon to amma bata ayyana kai tsaye cewa jam'iyyar ta ce ta yi nasara ba hawa kuma an sun shi ta yi kira ga magoya bayanta da kada su harzuka 'yan takara da suka sha kaye mai magana da yawan jam'iyyar nld win hetlin ya faɗa wa 'yan jarida cewa jam'iyyarsa ta lashe kashi 70 daga cikin 100 na kur'un da aka kada a faɗin ƙasar bisa sakamakon da suka samu ba a hukunce ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya litinin shugaba barack obama na amurka ya gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a ƙoƙarin da suke na samun hanyoyin tunkara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya. ghana da suka yi a fadar White House an yi ne bayan da Prime Minister Isra'ila ya bayyana rashin goyon bayan sa karara ga yarjejeniyar shirin nukiliya da manyan kasashen duniya suka kula da Iran. Shugaba Obama ya ce za su tattauna kungiyar ISIS da kungiyar Hezbollah da wasu kungiyoyin 'yan tawaye da suke kai hare-haren ta'addanci. Sa'o'i kafin ya tashi daga Isra'ila, Mr. Netanyahu ya ce tattaunawa da za su yi za su mai da hankali ne akan matakan tsaron Isra'ila ko kuma yadda za a kare Isra'ila. Ya ce tabbatar da matakan tsaron Isra'ila batu ne da Amurka ta kudurta aniyar goyon baya a ko da yaushe da nufin tabbatar da cewa Isra'ilan tana da karfin makaman da za ta kare kanta idan yin haka ya zama dole. A wani labarin kuma wani jami'in sojan ƙasar Jordan ya harba Amerika guda biyu da wani ɗan ƙasar Afirka ta kudu a jiya Litinin kafin ya kashe kansa. Wannan al'amari ya faru ne a haraba cibiyar horon 'yan sanda a birnin Amman. Kafofin tsaro sun ce jami'in sojan na Jordan ya kuma raunana akalla mutane biyu a cibiyar da ke musakar a gabashin Amman babban birnin ƙasar ta Jordan. A shekara ta 2004 Amurka da Jordan suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kafa sansani ko kuma cibiyar horar da jami'an 'yan sandan iraq daga baya yunkurin ya hada da horon jami'an tsaron falasdinawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To mu faro takon daga jihar Borno Najeriya inda 'yan jihar da su da makwabtansu na Yobe suke kokawa cewa an manta da su game da batun katin zama ɗan ƙasa kamar yadda Haruna Dauda ya yi komuna a cikin wannan rahoton. tun dai da aka fitar da wannan sabuwar katin shaidan zama dan kasa ba taba buga koda kwalli ɗaya bane a jihohin Borno da Yobe saboda abin da suka kira rashin tsaro fiye da shekara guda kenan gwamnatin tarayya ta soma bada wani katin shaidan zama dan kasa na dindindin da a halin yanzu hakan ke ci gaba da gudana a wasu jihohin sai dai jihohin Borno da Yobe da ke fama da tashi-tashin hankula har yanzu ba su ga alaman wannan kati ba kuma babu wani takamaiman bayani da aka yi masu game da samar masu wannan kati na shaidan zama dan kasa hakan ya sa mazauna al'umman waɗannan jihohi kokawa kan rashin samun wannan wannan kati da kuma irin tasa wanda ake masu na nuna katin shaidan su na zama dan kasa musamman ma ga jami'an tsaro wanda suka ce wannan abun na ci masu tuwa a ƙwarya ga ma irin koke-koken da wasu al'umman waɗannan jihohi suka yi game da rashin wannan katin. na hassan jajiya da farko ma tukuna ba musamman ya abin yake ba yaushe za a yi ko yaushe aka so ma ba to kuma gashi an zo ana cewa wai za a cire za a kawo ƙarshen sa shine gaskiyar magana. sunana aliyu ne Kasan can baya ana maganan kamar borno Yobi, adama ma ana so a cire su a kasan so mun fara ganin ko da da gaske ana so a cire mu din ne ba mu sani ba amma katin zama shaidar dan kasa ya kamata ba kowane dan Najeriya shine abin da muke jiran gwamnati ta tabbatar cewa sun bar garin ne ko suna nan sunana Umar Idi mu dai muna kiran gwamnati ta hanzarta ta kama mana su in ba sa nan in suna nan ko sosai aiki ana tambaya sosai musamman ma in zaka fita cikin Maiduguri sai a tambaye ka wannan katin in baka da shi ko sai ka biya dubu ko ɗari biyar hakan dai yasa ne ta taki zuwa ofishin hukumar samar da katin shaidar zama dan kasa da ke nan cikin garin Maiduguri inda ta tabbatar da cewa babu wani ma'aikaci ko da guda ɗaya dan tuni an sauya musu wajen aiki zuwa wasu jihohi na daban wanda ke nunin alamun cewa a rufe waɗannan ofisoshi daga waɗannan jihohi na kuma tuntuɓi jami'in huɗa da jama'a na wannan hukuma da ke bambanin tarayya Abuja Malam Abdulhamid Umar ta wayar tarho ya shaida min cewa suna duba wannan lamari amma lokacin da aka samu daidaiton al'amura yana iya min ƙarin bayani game da wannan matsayi na hukumar sai dai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan hukuma da bai dan ambaci sunan shi ba ya shaida min cewa yana gani da walaki an yi zaɓe lamin lafiya an gama a yanzu nake magana nan mahajjatar abin nan hajji da ya wuce nan mutane sun zo sun yi hajjin su lamin lafiya kuma iya tafiya daidai ta ya za a ci mana maganar tsaro gaskiya fi sabilillahi wannan abin ya riga fara nuna cewa akwai wani abu ne daban ba wai suna da wani manufan su ne daban to ya kamar kayan aiki da kuke da shi a nan ofisoshin ku haka duk kayan aikin da ya kamata a ci akwai a Lagos akwai Abuja akwai Sha Maiduguri muna da shi muna da komai abin da muke jira shine kawai a bamu umarni mu fara aikin nan a ran tara ga watan Zazzaro shekara mai zuwa ne dai ake sa ran rufe samar da wannan kati wanda a yanzu hakan babu ko da mutum ɗaya da ya mallaki wannan a jihohin borno da yobe sakamakon rufe wannan ofisoshi da aka yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A can babban birnin tarayya ko ofishin jakadancin Amurka ne da haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan jaridu suka shirya taron ƙarawa juna sani tsakanin 'yan jaridun da masu magana da yawon gwamnati. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. This is at the request of President Buhari, who asked us to help the Nigerian government improve its press operation itself. Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan, ambasada James F. N. tissil ke buɗe taron da ofishin jakadancin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya suka shirya wa masu magana da yawan ɓangarori da hukumomin gwamnati anan Abuja. jakadan na amurka ya ce spokespersons workshops like this and other taron bita ga masu magana da yawon hukumomin gwamnati irin wannan da sauran al'amura dangogin wannan ɗin. ka iya zaburar da su don kambaba alakar su da Najeriya. Ambassador James F. N. Tistel ya ce, Indeed, I find that one of the most challenging things when you're speaking on behalf of your government. Babban kalubale shine magana a madadin gwamnati. Ya ce wani kalubalen kuma shine tabbatar da an yi la'akari da sakon da ake son isarwa. da halin da sauran bangarori da ma'aikatan gwamnati ke ciki. Na tambayi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ta yaya yake fahimtar wannan taro? Gyara ake so a yi akan yadda ake faɗakarwa da ya harkar labarai da ya shafi gwamnati mu a nan najeriya ai kwaba muke ta yi saboda hannun hagu bai san abin da hannun dama yake tsakanin ma'aikatu na gwamnati ba su san me ake yi a cikin ofisoshi manya kamar fadar gwamnati da kuma sauran ma'aikatu ba saboda haka kowa yana yin sa. idan ka duba yadda su waɗannan da suka zo su koya mana aikin nan suka zo kamar a amurka fadar shugaban ƙasa tana sane da duk wani aiki ko wata sanarwa ko wani buki da wani a cikin ma'aikatan gwamnati ministoci za su yi an san wani abin da zai faɗa an san wance abin da za ta faɗa gwamnati tana tafiya da rashin guda ɗaya maimakon a ce kowa yana yin nasa to fata na shine wannan taron da muka zo aka tara mu gaba mu da muke wa gwamnati aiki a sassa daban-daban nata za mu iya yadda mu haɗa kanmu mu iya fahimtar juna mu ringa magana da juna mu san abin da wane yake abin da wance take domin abun nan abu ɗaya ake yi wa. Na kuma tambayi shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya Alhaji Abdulwahid Odunsille ko me zai ce kan wannan taro? Just to bridge the gap between journalists and government spokespersons. Ya ce don a cike gibin da ke tsakanin 'yan jaridu da masu magana da yawon gwamnatoci a Najeriya. A kuma rage zulumi kuma idan ana da irin wannan alaka to zai karawa wannan demokradiyya armashi a kasan nan. Hassan Maina Kaina muryar amurka daga abuja nigeria Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama Lallai shugaba to mun gode hassan mai na kaina har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe ɗaya karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na tsakar dare ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya suna tambaya shin ya za a yi a ce project ɗin da wani gwamnati da ta shuɗe ta fara hatta kusa karewa sannan ku da kanku kuka ce gwamnatin nan ba ku gamsu da ita ba sannan kuka je kuka haye aikin da take yi shi ali musu baya musu wannan tambaya alal misali da eh, eh. je mini local government kaman kaman kaman region ina 10 kilomita ka je mini magama ina 10 kilomita ka je mini kaka ina 10 kilomita ka gaya ma alhaji baba cewa wanga magana da muke muna cikin hili ne na tsaka mai wuya abinda duk muke faɗi talakawa na jihar Niger suna nan suna jin mu. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau jihar Niger zamu mu leƙa. To sunana Tanko Beji ne ne mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger. akan matsalan zaben kananan hukumomi na jihar Niger wanda wanda hukumar zaɓe na jiha ta ɗaga a umarnin gwamnatin jihar niger na apc ra'ayina shine hukumar zaɓe ba ta yi mana adalci ba assalamu alaikum warahmatullahi sunana abdulsalam zubairu yaro ne ga shi abubakar sani bello his excellency gwamnan jihar niger abinda nake so in fahimtar da mutanen jihar niger rashin zaman gwamna don kana cikin jihar ne ba shi kaɗai ba ne idan muna son ci gaban state kana son ci gaban jihanka dole sai ka hito ka nemo wasu abubuwa a waje gwamna baya fita babu dalili a matsayinsa na ɗan kasuwa kuma gwamna ɗan kasuwa a da yanzu dole ya jawo ma jihar ɗinmu wasu abubuwa na, na ci gaba kuma in baka fita ba kana cikin jiha kana zaune ta yaya za a yi ka samu eh, state ɗinka ci gaba to jihar neja tana daya daga cikin jihohin najeriya da suka sami sababbin gononi a zaben shekarar nan ta 2015 da aka yi a najeriya kafin zuwan shi gwamnan na yanzu abubakar sani bello jihar ta yi fice saboda ko ba don komai ba ita kaɗai ce a najeriya jihar da take da shugabannin najeriya har guda biyu zaune daram a cikinta kuma suna raye kuma sannan tsohon gwamnan ta babangida aliyu shine yake rike da mukamin shugaban gwamnonin arewacin najeriya a wancan lokacin kuma kowa ya san ba gwamna ne da yake yin shiru ba fitaccen mutum ne yanzu da yake an kai watanni kusan shida da hawan mulkin gwamnatin shi muhammadu buhari a can kololuwa a tarayya da kuma su kansu gwamnonin irin niger din ana gajin ai lokaci yayi na a fara duba kamun lodayinsu to jin yawan korafi korafi da wasu ke yi wa ita wannan gwamnatin apc a can jihar neja kamar da kuka ji kamar maganar dage zaben kananan hukumomi da maganar ko gwamna baya zama a neja shi yasa muka ce to bari mu gayyato babban jami'in hidimomin fatar gwamnatin ta neja abdullahi ara mu haɗa shi da tsohon mataimaki kan harkokin siyasa na waccan tsohuwar gwamnatin da ta wuce ta pdp wato yahaya ability mu fara duba nasarori da kuma kalubalen da ita gwamnatin ta yau take fuskanta a wannan lokaci to ko za ka share mana fage alhaji yahaya alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, da farko zan yi ma Allah godiya da Allah ya bamu dama muka haɗu tare da gidan rediyo mai daraja na muryar Amurka a wannan hili na tsaka mai wuya. A hakikanin gaskiya mun daɗe muna neman mu samu wannan dama da za mu yi kuka don muna nan tare da koke-koke musamman a jihar maija A hakikanin gaskiya mu kwana ɗari ya zo ya wuce an yi bukukuna muna jin bukukuna daban-daban tun daga matakin tarayya har wasu jihohi. To amma mu ah, abu mamaki a jihar Niger babu abin da za a nuna mana gashi an yi kwana ɗari ya shuɗe ana maganan kwana ɗari biyu babu abu guda da za mu gani an nuna to shimfiɗa na alhaji abdullahi kana jin yayi ability yana shimfiɗan cewa su ba su ga abin da aka yi ba kai kuma da kake gida maganin na san watakila ra'ayinka ya sha bamban da nashi ko sosai kuwa da farko dai ina Allah godiya ke haɗa mu a wannan dandalin naku a cikin kwanaki ɗari na mawasa mulki a yanzu watanni shida ma za mu yi magana cikin watanni shida ma za mu ci watanni shida duk mazauni ne jihar neja duk wanda ke zama cikin garin mina a order local government ya san cewa an samu canji tsakani da allah in har zai mana adalci alal misali abin da ya shahi bangaren hanyoyi ruwan sha da ya shawar da kiwon lafiya a cikin garin mina hanyoyi duk wanda ke cikin garin mina inda zai muna adalci bari fara daga hanyar da su suka bari da suka shekara uku ba su kare ba ma'ana daga old airport junction zuwa obasanjo complex a cikin sati biyu allah ya nuna mun kare ta tana nan kuma ana amfani da ita daga nan obasanjo complex ta ɗauka kucin route ta tafi zuwa UK Bello Pivot mun gama ta insha Allah yanzu haka nan ana binta lafiya lau duk wanda yake cikin garin Mina ya san da cewa hanyar na na na particularly wurin tsohuwar kasuwa inda shi talban ya tayar ba ka iya bin hanyar nan a cikin tsanaki wannan hanyoyin da kake magana kafin in ba shi haya ability dama ya mai da martani suna cikin eh, shirin na da kuke kira operation zero pothole cikin kwanaki 100 ko? kwarai da gaske suna ciki. to wannan ayyukan duk da kuka yi a cikin mina ne kawai ko kun ratsa yankunan karkara aje aje aje aje kashe local government akwai wata hanya da ake kira badeji bakeku kashe road su suka fara ta suka batta mun kara shi ta a kuma je garin bidda wannan dualization da suka fara suka bari mun kare ta ana ta lafiya lau. Sannan kuma halin yanzu a tsagina ma haka na akwai hanya da ya adabi jama'a duk saurin ka taso ka taso mina kana neman ka je kwanta gora ko eh, oda place can magama da sauransu in ka zo wurin nan saboda tsabagen rashin kyan hanya da gosu ya ce abin nan yanzu da mun karce ta to ina zuwa alhaji abdullahi ina zuwa ayyukan mm. suna da yawa ga alama amma bari alhaji ya abdullahi kana mm. cikin mina eh. kana cikin jihar Neja wa'annan abubuwan da yake faɗa an yi kagan su eh. to alhamdulillahi alhaji aliyu ni abun mamaki a nan ina so kafin mu ci gaba da magana ka gaya ma alhaji baba ara cewa wanga magana da muke muna cikin hili ne na tsaka mai wuya abinda duk muke eh. faɗi talakawa na jihar Niger suna nan suna jin mu ba wai abu bane da muke faɗi wai tsakanin kanmu don son zuciya yau abu mamaki abin da ya bani mamaki yau wani mutum ni ban yi tsammanin ma akwai wani dan jam'iyyar APC a jihar Niger da zai fito ya fuskanci wai tsakanin wuya saboda me zai kai mu talaka yanzu ya zo ya ce an yi hanya an yi hanya Alhaji Aliyu ina so in sanar da kai jihar Niger muna da ƙananan hukumomi guda 25 ne yau jihar Niger halin da muke ciki gwamnati da ta shuɗe daga baya maganan hanya mu an riga an yi 10 km road a kowane local government daga cikin kananan hukumomin ga guda 25 maganar dualization an riga an yi a manya-manyan jihohi kananan eh, eh, hukumomi kamar irin su headquarter na zone c kasan eh, kwantagora irin su headquarter na zone b kasar bidda irin su nan kasan sulaja irin su agaye bidda labun sulaja barku. Alhaji Aliyu, abin da nake so gaya ma abun mamaki abun mamaki yau ne ka tura ka mai za su gaya ma talakawa yau an wayi gari zaɓe aka sa suka gudu suka kasa yin zaɓe ran da daɗe Amina so a yi mana wannan tambaya ai za mu yi magana zaɓen lokal gaman kaka damu mu gama da wannan shimfiɗa tukuna ta ayyukan da aka yi magana hanya da yake faɗi ka gaya mashi cewa shin Alhaji Aliyu akwai wani magana ne da nake so in tambaye ka yanzu da kanshi ya ce hanya da aka yi daga Obasanjo complex. To abin mamaki nan wanda yake talakan jihar Niger abun ya ba su mamaki Hadda mutanen jam'iyyarsu na ATC suna tambaya shin ya za a yi a ce project ɗin da wani gwamnati da ta shuɗe ta fara hatta kusa karewa sannan ku da kanku kuka ce gwamnatin nan ba ku gamsu da ita ba sannan kuka je kuka haye aikin da take yi shi Ali Musu baya masa wannan tambaya ashe kenan in ka ce ka kalubanci wanga gwamnati to ka kuma zo ka amince da aikin ta haka ce za ka karkare ashe ka amince da ita da wanda ta yi to ba shi dama alhaji ya eh, tunda ka mishi tambaya bari an samu ka alhaji abdullahi bai ba daidai ba cikin abin da yayi ability ya faɗa ne yawa to ka gani da muka zo da muka zo namu agenda din actually mun zo namu agenda din to amma a gwamnatance a gwamnatance duk wanda ke aiki da hankalinsa ka zo ka ci magwanta shuɗe ga ayyuka an bar su ba ƙarasa ba so mu abin da muka in bakin shine duk wani aiki da aka soma saboda gwamnati gwamnati ne abin da kokarin muka yi duk wani viable project da gwamnati ta shuɗe ta bari mun ga cewa bai kyautu bar wannan aiki haka na ba so abin yi shi amma amma ina magana da shi ya yake alhaji abdullahi na cewa ayyukan da kuke yi kuna dabawa akan waɗanda suka riga suka yi ne to an ba an yi su wasu an kai wasu an kai an kai rabi ba karasa ba wasu kuma ba a je ko ina ba so saboda Allah ya kamata kuma mu je mu dauki wani sabon aiki ai bai kamata mu dauki sabon aiki ba in dai muna son mu jama'a adalci ba wai saboda wai an ce ana neman canji ba wannan gwamnati ta zo ta aiki ta bari akwai ko kuma ta fara ta abin nan sai mu go sai mu sai mu bar wannan bayan an kashe kuɗi mu dauki namu sabo wannan wannan wannan wannan hankali ba zai dauka ba. Duk mm. da eh. muka ce to duk wani viable mm. project a state duk wani inda yana da ma'ana kuma zai taba rayuwar jama'a positively a ƙara sasa kuma a kan haka muke zaka. To eh, eh, Alhaji Abdullahi um, eh, Alhaji ya yi kagara mu je ga maganar loka gama mu gama da ita tuna akwai abubuwa da zamu fara. Na farko um, yana magana 10 km road. Ok yawa eh. Yana magana 10 km road. Hmm. Duk yawancin 10 km road da suka yi ba su karasa shi ba. ko kuma su aiki mai kyau ba a yanzu hakan nan ma akwai ayan tambaya a wannan ayyuka na 10 km kilomita wace tambaya ce eh, a yanzu hakan nan akwai ayan tambaya akan kilomita ro shine nace me me ba a yi ba tambaya ba yi aikin bane ko kuma aikin ba yake bane ba su ma yi ma ta kirista ba ba su ba su yi ba gaba daya to to yana to yana zuwa alhaji abdullahi alhaji ya kuka alal misali eh. ka je mini lokal gamban kaman kaman kaman rijon ina kan kilomita ka je mini magama ina kan kilomita ka je mini kaka ina kan kilomita a gwana lokal gamban ina kan kilomita ina zuwa alhaji abdullahi bari alhaji ya kare kansu bismillah alhaji ya na jinka to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe mu zo mu dora eh, daga inda muka tsaya din a yanzu mu ji maganar waɗannan titunan na 10 kilomita da kuma da yake su duka masu maganar nan ko muhawarar nan su duka biyun su har ma da shi kansa gwamnan mai ci yanzu yan jihar ko kuma yan garin kwanta ne za mu ji halin da ita kanta kwanta gore take ciki a wannan hali yanzu muna godiya ga su bakin namu abdullahi baba ara da kuma shi yaya ability da kuma musamman wakilin mu mustapha nasiru batsari da ya taimaka aka da shirin nan a madadin suruka aliyu mustapha sakwata ne a washington to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somalia nicholas k ya ce sannu kan hankali kasar tana farfadowa mr k ya yi wannan furucin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar somaliya jiya litinin ministan harkokin wajen burundi ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a ƙasarsa ministan ya faɗawa wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura babban birnin ƙasarsa cewa galibi komi ya lafa kuma 'yan ƙasar suna gudanar da hidimominsu cikin lumana. 'Yan takarar zaben shugaban ƙasar da za a ƙasar Uganda a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu jiya Litinin a hukunce suka fara yakin neman zaɓe yayin da ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta tabbatar an baiwa kowa 'yancin yakin neman zaɓe babu tsangwama. To madalla da takaitattun labarin mu kawo shirin shirin na yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Cornelius ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.